salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نعم يوم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القدرية القدرية ومن za التي ظهرت في أواخر أيام الصحابة daga cikin kungiyoyi da suka bayyana a ƙarshen zamanin sahabbai fi imarata Abdullahi bin Zubair a lokacin shugabancin Abdullahi bin Zubair kana 64 sai wannan kungiya ta bayyana shekara na nawa 64 shekara na 63 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 73 eh an dade ana bugawa da su tun daga shekara na 64 zuwa shekara na 73 na hijira wannan kungiya ta bayyana wa abdulmalik sun bayyana ne a lokacin shugabancin abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair ya yi shugabanci a nan hijira shekara 63 zuwa 64 zuwa 73 na hijira wa abdulmalik bin marwan da kuma lokacin mulkin abdulmalik bin marwan daga cikin kulafa na bari umayya 65 شكرا ناس shekara na شكرا تمانين دا شدا فإذا أطلقت فالمراد بها نقاط الخدر إذا أكوا ويتوانا كلمة نك أجرية أقول لك نبي لإيتا ما ذكوري قدرة سواء نبي ما ذكوري قدرة بس يدر قدرة نعم ومع اتباع رجل اسمه معبد الكهن إيسو إن أجرية وليلي وليلي سلف نسو سلف نسو shi ne wani mutum ana kiran shi ma'abadun juhani shi wannan mutumin Salafu sali ne ko Salafu sali salafus sali sinan salafiya marhalacin ne zamaniya kawai marhala ce zamaniya cewa in ka ce marhala ce zamaniya kamar yadda wani marubuci ya rubuci shi an ce salafiya marhala ce ta zamani in an ce haka kenan duk wanda ya rayu zamanin sahabbai ya zama salafi abu أبو salaf abu أبو salaf wa walid bin mujira salaf shin haka ne kafin ka ɗauka marhala ce zamaniya duk da ya rayu zamanin safai abdullahi bin ubay bin salul salaf sai mace eh mun yasa cewa abdullahi bin ubay bin salul da su abu jahal da su da su da su wannan abu lahab mun yasa cewa salaf ne amma wajen salaf salafu salih ba salafu salih ba haka nan duk wanda suka rayu zamanin sahabbai ko a zamanin tabi'ai ko zamanin tabi'i tabi'i amma ya zama to ba su bi manhajin sahabbai ba ko tabi'ai ko abin nan ana ce salafu salih ba salafu salih ba salafu wanda suke hallaka ku na'am saboda haka kun ga idan an wawaita wannan ana nufin masu kore kaddara su ne mabiya wani mutum ana kira shi ma'abadul juhani ya rayu ya abin ya ga wasu sahabban na a cikin hadhihi lafza a ala al-gula wato akan wawaita wannan lafazi wani lokaci ga masu guluwi fi isbatil qadar eh masu guluwi wajen tabbatar da kaddara wani lokaci kenan asali kadariya masu kore kaddara su ne kadariya asali amma kuma wasu daga cikin malamanmu suka yi amfani da wannan kalma na kadariya suna nufin yan jabariya masu kore kadara wanda suke nuna bawa ba shi da iko wajen aikata aikin kansa a gano wannan kenan wasu na amfani da su ga fuska biyu wani wasu sun ce wannan dan kadariya ne suna nufin mai kore kadara wasu suka ce wannan dan kadariya suna nufin mai mai tabbatarwa mai wuce gona da iri wajen tabbatarwa eh na'am إثبات القدر والدين بلغ بهم من الغلو في القدر والذين بلغ بهم من الغلو في القدر والذين سوني وإن ainihin ya kai kaya gare su wuce gona da iri a wajen tabbatar da kaddara ila alqawl bi anna al-abda majburun ala amali in zuwa ga ra'ayin cewa lalle bawa an tilasta masa akan ayyukansa na zaɓi ayyukan da Allah ya bashi zafi a kai Allah ya ba mutum dama ya faɗi gaskiya ko ya ƙarya Allah ya ba mutum gaskiya Allah ya ba mutum dama ya yi sallah ko ya ƙi Allah ya ba mutum dama ya yi azumi ko ya ƙi wa'ina su ne al'afala al-hikiyariya al'aluha duna ikhtiyari an gane wannan to wa'annan a sun ce bawa an tilasta mai akan ayyukansa ikhtiyariya a gane Allah ce inna hadaina sabila in ma shakira wa in ma kafura lalle mun shirya da bawa zuwa ga hanya in ma ya ga dama ya gode ya ga dama ya kafirci to bawa an bashi zabi to wayannan ayyuka din su yan jabariya ba su yadda an bashi zabi ba su yan jabariya suna ganin an tilasta wa bawa ne wajen yin aikin bai ma san yana yi ba kawai tilasta ne aka yi akan ya falu hatu na tiyari to yana aikatawa ba tare da zaɓinsa ba bal inda haula'i anna al-abda la qudrata la ala a'mali a wajen wayannan lalle bawa ba shi da iko akan ayyukansa kuma ne hmm. a wajen wayannan lalle bawa ba shi da iko akan ayyukansa wa hum ma'rufuna bil jabariyya eh wayannan an san su sun shahara da suna al-jabariyya yan jabariyya qad yutlaqu alaihim al qadariyya eh akan wawaita musu sunan al-qadariyya ana kira kamar yadda na faɗa ko hmm. ana kiran su haka ma kauni da muta'arida da duk cewa maganganun su yayi karo da juna ya gitta wa juna maganganun yan tsadariya da jabariya kishiyoyin juna ne kuma gaba wayannan suna kore kaddara wayannan kuma sun yi mubalaga sun yi kuluwi sosai wajen tabbatarwa kaga ai kishiyoyin juna ne amma kuma sai aka samu suna alkadariya duk da haka eh. tanafiyatun ma ashabu maganganun su suna karo da juna tare da na ainihin daliban mabiya ma'abadin juhani a gani mabiya ma'abadin juhani su korewa suke yi ba su yadda ba قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويتكلم عن نفاة القدر شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسر هما يا مغانا الحالي جنا مغانا dangane da masu kore kaddara da su ne asalin yan jabariya in kenan a yan kadariya nam hadasu fi asna'il ne a ula wato sun faru a tsakiyar wato karni na farko tsakiyar dari na farko suka faru zaman ibn zubair eh zamanin abdullahi bin zubair da kuma abdulmalik bin marwan lokacin nan wato sahabban nan manya-manyan sahabban kibaru sahaba din su kusan karewa a nan saura kaɗan su kare ya rage ainihin kibaru sahaba kamar yadda kace sigar ɗin bilin ba zuwa ga na gaba da su ba amma bilin ba ilai na bambancin ai na ba gane bilin ba ilai na ai sahabban mu za mu ɗauke su manya manyan rizusai a bilin ba yanzu abdullahi bin umar bilin ba ila umar ko bilin ba ila ila ila abubakar ko zuwa ga talha da sauransu kaga wannan sigar ne zuwa nan bilin ba a gane wannan saboda haka su sun faru a cikin karni na farko zamanin abdulmalik bin marwan da kuma zamanin ibn zubair a ga lokacin akwai sahabbai irin su abdullahi bin abbas irin su anas bin malik irin su wa irin su abdullahi bin umar da ire-iren su su ne manya-manyan su ne sahabban da suka rayu a wannan zamanin allah ya musu rahama allah ya gafarta musu allah ya kara musu yarda jawami fawaid bismillahir rahmanir rahim wal ilmu nafi menene ilimi mai amfani ilam ya akhi al karim ka sani ya kai ɗan uwana mai karamci naka idan kana so ka samu ilimi allazi yanfa'uka ilimin da zai amfane ka yanfa'u gairahi kuma ya amfani waninka isma ila aqwali to ka saurari maganganu wa هؤلاء الأدلة كما كسوران في دقوا إن من يمن يما لمن الله يمن رحمة على الحسن البصري على الحسن البصري التابعي الله يمن رحمة يا شيء العلم علمان إلو في كشفيني فعلم على اللسان أقول علم كو دينا هرشي نكوي نيز يا هرشي آه، فذلك حجة الله على ابن آدم وأنه حجة الله نيكتنا آدم وعلم في القلب akwai ilimi wanda ya tashi daga zuciya kawai daga harshe kawai ya shiga cikin zuciya zalikal ilmun nafi wannan shine ilimi mai amfani ilimi wanda mutum ya yi shi bai tsaya da harshe ba kadai a gane ilimi wanda ya shiga cikin zuciyar mutum mutum duk abin da yake yana yin shi ne bi ikhlas eh al-imam ahmad al-imam ahmad ya ce rahimahullah ma'ruful karki ma'ahu lokacin ma'ruful karki yana tare da shi أصل العلم خشية الله يجي أصل العلم يجي دوران الله idan mutum ya zama to ilimi shi yana harshe babu tsoron Allah a ciki to wannan ilimi ya zama hujja a kansa alabun rajab ibn rajab alhambali ya ce man tahaqqaqa bi kashiyatin fi qalbihi lillah duk wanda ya tabbatar da tsoron Allah a cikin zuciyarsa saboda Allah wa tamassaka fi zahirihi bil kitab was sunnah kuma yayi riko a zahirin rayuwarsa zahirin rayuwa yayi riko da kitabu was sunnah hasala al-ilm an-nafi to haqiqa ya samu ilimi mai amfani Allah ya tabbatar da mu akan ilimi mai amfani yana ce hadha yufidu ala anna kullu ilmin yurshiduka ila Allah to wannan yana fa'idantar da gudu lallai duk wani ilimi wanda zai shiryar da kai zuwa ga Allah wa yu'arrifuka bi kuma ya sanar da kai haƙƙin Allah ta'ala kuma ya sanar da kai haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da kai da haƙƙi na salafu salih al-kiram wa haƙƙi kullum zai haƙƙi da kuma haƙƙin duk wani ma'abocin haƙƙi wal ilmun nafi to wannan ilimi ya zama al ilmun nafi al ilmun nafi fa min alamati annahu eh, yadulluka ala al harb yadulluka ala ala al harb kaga shi ilimi mai amfani fa min alamatihi annahu yadulluka ala al harb min ad dunya shi ilimi mai amfani alaman shi lalle shi yana shirye da kai akan gurin duniya ilimi mai amfani na shirya da mutum mutum ya guji duniya kada ya zamanto mai a kan abin duniya walhar min hubbi shahwa shuhra shuhra da kuma gudu daga son shahara shi shi ilimi mai amfani na sa mutum ya daina son shahara da yawa da son shugabanci na wa min da'il khafi huwa hubul mali da kuma cuta boyayye akwai cuta boyayye ba za a ga cewa ko da mutum ya guji wancan yana son kuma a ringa yaban shi duk abin da yana son a yaba cewa ya kyauta a gani to wannan shi ma matsala ne misali to ma me za ka ce idan shi mutum baya son hakan amma kuma idan aka yi zai sai ji daɗi kan wannan ɗabi'a ce ta dan adam ko shi ba wai yana sa haka bai amma haka ce gaskiya karatun da kai din nan mun ji daɗin shi gaskiya a ci gaba da karatu ya ji wani farin ciki ai da ma duk abin da kai mai kyau ya kamata kai farin ciki akan shi ka gode wa Allah akan shi eh ila da imam Ahmad rahimahullah kamar da bai sai ji mummuna na ga gaya wa mutum ce ai karatun ka ba daɗi karatun ka kura kwarin din yau zai ji ba daɗi eh, na'am ila da Ahmad rahimahullah an ce wa imam Ahmad Allah ya masa rahama na'am min aisha in takhaf yake daga wani abu kace jin tsoro alamin ishtiharatin duna wasi min ijtihal al-ism ba'da ba'da suite ba'da suite ba'd wasi an gani daga wani abu kake ji tsoro sai ce min ijtihal al-ism ba'da suite wato daga shaharar suna bayan bayan amu suite shi ne kyakkyawan gani sunan mutum ya shahara bayan ya samu kyakkyawan yabo wajen al'umma su mutane suna yaban ka kuma sunan kai ta zuwa ko ina yana jin tsoron wannan abu wannan abin na iya janyowa mutum ya samu zuciyar shi ya lalace ko ina ya je kawai kyakkyawan ko ake mai to wani ba yayi da gaske ba ya yi zuciyar shi ba zai koma mai riya sai babu wata wawali shaharar suna bayan kyakkyawan yabo Na'am. kyakkyawan ambato ko ta ina ana yaban shi هذه مقبل بن هادي الوادي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نرى وجوب التعاون مع أي مسلم في الحق muna ganin وجب taimakon juna tare da kowane musulmi akan gaskiya ba a gani saboda da yasa muke ganin za iya ta'awuni tare da kowane musulmi akan gaskiya saboda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ta'awalu alal birri wa taqwa wa la ta'awalu al ithmi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kada ku taimaka ma juna akan zunubi da kuma ainihin ƙetare iyaka haka za mu iya yin ta'awuni misali yanzu a unguwarmu nan na unguwa misali buga cewa barayi sun mana yawa sai mu haɗa group wanda a cikin group din akwai yan bidiya akwai ahalu sunna amma duk muna unguwa ɗaya ne sai mu haɗu yaya za mu yi wayannan barayi wato a rage ainihin abin da ɗinsu tasirinsu a unguwanninmu sai a zauna gaba ɗaya da wato a haɗa kai akan a koro wayannan barayi kaga wannan ta'awuni ne ba kan harkan addini ba eh ta'awuni ne ba kan harkan addini ba ko kuma abin da ya shafi wani abu yana faruwa a ana yawan zinace-zinace a unguwan ko kuma ana shaye-shaye ana samun wasu yan iska suna zuwa unguwa suna shaye-shaye to zai yi ka kore suka kadai to yanzu ya za a yi ka kore wa yanzu mutane suka zo unguwan ku za su lalata muku tarbiyyar unguwa su lalata muku yara sai ku haɗa kai da mutanen unguwa irin wannan ta'awuni kaga ta'awuni ne akan Ta'a da tsoron Allah nan ba kun yi ta'awuli bane na azini ku fahimci wannan ku? yawwa to kuma sannan kuma idan an kai muku hari ana so a cutar da ku sai ku haɗu gaba ɗaya mutanen unguwan ku kai gida ɗaya sai ku haɗu gaba ɗaya don ku kare kanku shin wannan ya yi daidai ko bai yi ba wannan shi ne ta'awuni na alkhairi wanda bai da alaƙa da addini akwai ta'awuni wanda yake da alaƙa da addini ku ji wani aiki shi ne ya to mu haɗa ƙungiya mu haɗa ƙungiya tare gaba ɗaya da akwai sufi a ciki akwai ɗan shi'a akwai ɗan ƙur'aniyun akwai ɗan kaza don mu dinga yin da'awa don mu dinga musuluntar da mutane shin ya halatta bai halatta ba kowa ya yi da'awan shi baya halatta a yi irin wannan haɗin kai ɗin in za a haɗa kai ana haɗa kai ne akan sunna Wani abin da ke da alaka da addini bai halarta a ce ahalin suna ya haɗu da sufi ya haɗu da ɗan shi'a ya haɗu da ɗan ƙur'aniyun ya haɗu da ɗan kaza ɗan kaza ɗan hariji ɗan hawariji ya haɗu da su su ringa yin da'awa tare an gane wannan ya zama da'awa na na wanda bi bakna alai wa azuna ba ba'da bi lafna fi an gane wannan ko yawa manzo sallallahu alaihi wasallam a tun a jahiliya kafin zuwa musulunci akwai wani hilful fuzul da aka yi ko halful fuzul ana cewa hal ko mil shi wannan fuzul din da aka yi din nan ta a ne an mirza ya ɗauki annabi zuwa wani taro taron an zauna ne aka ce a yi taro yanzu duk mutumin da ya shigo cikin makka yanzu aka zalunce shi aka toye mishi hakkin shi an san wanda ya zalice to a tare gaba ɗaya kwato mai hakki. shi na wata gano wannan kuma duk wanda zai yaƙe mu a kai wannan tsari duk wanda zai yaƙe mu tare gaba ɗaya mu kare kanmu manzo Allah sun yana yaro yake ga wannan akai wannan taro tun a jahiliya ba shine manzo Allah bayan ya bayan ya zama manzo yayi kaza akwai hadisi yana nan cikin sahih bukhari manzo Allah ke cewa a ah, an gayyace ni ina yaro an gaice ni zuwa ga irful fudul yace ni kuma yace da za a kira ni a cikin wannan hali ina annabi a gaice ni da na amsa ina ba san gane wannan wannan taro ne na haɗin kai ne na taimakon kai da kai yawanci da a cikin musulunci za a gaici annabi zuwa ga wannan taro da ya amsa kar a manta su mutanen ba musulmi bane su kai wannan abu amma abin da suka yi sun yi ne don kwato haƙƙin wasu mutane to za ku iya taruwa ga baki ɗayan ku kwato haƙƙin junan ku lokacin da manzo ya zo madina ya zo madina irin wannan abin ya faru ya zo ya ga ga yahudawa nan ga kaza ga kaza shi to a zauna gaba ɗaya duk wanda zai kai mana hari daga waje mu taru mu kare kanmu ina ba gane wanda zai yaƙe ku wato za mu taimaka muku wanda zai yaƙe mu mu taimaka ma juna kaga wannan kariya ne ga gari kariya ga ƙasa an taru gaba ɗaya ba wai akan abin da ya shafi da'awa kai kana da akida mai kyau da akida mara kyau a yi ta'awuni da juna ba ba a yin ta'awuni alal ismi wal udwan wannan ta'awuni ne akan ismi wal udwan masu yin wayannan su ne allazina mayyahu din mumayya mumayya su ne suke yin wannan misali sun riga sun narke suna ɗaukar akidu din nan gaba ɗaya kowa ya rike nashi ku tafi tare to wannan ba da awon salafiya bane ba shi da kyau wa nabrau ila llahi min ad-da'awat al jahiliya muna neman taimako zuwa ga Allah daga da'awowi na jahiliya duk wani da'awa na jahiliya da'awan wariyar launin fata ba ruwan kurshi wariyar launin fata bai kira zuwa ga zuwa ga ainihin wato soyayya ga bakake ban da farare soyayya zuwa ga bakakin fata ban da farare ba ruwan shi. ba ruwanmu da 'yan kasanci a ce kawai duk mutumin da ke dan Najeriya mu so shi wanda ba dan Najeriya mu mace shi alhali yana musulmi ba ruwanmu da wannan babu ruwanmu da ainihin kabilanci wannan bahaushe ne wannan inyamuri ne wannan biyarabe ne wannan kaza ne wannan kaza ne dukkan su gaba ɗaya abin da muke dubawa inna akramakum inda layi alqakum mutum mutumin da ya kira zuwa ga kabilanci to baya halatta a amsa mishi jahiliya ne a ka so da idan mutum ya yi kira ka ku duba abu zarar gifari da wani abu ya haɗa shi da bilal sai ainihin abu zarar gifari sai ji haushi a matsayin shi na balarabe sai ce wa bilal da allah gafara ɗan bakar mata ɗan bakar mata ga wannan wariyar launin fata kenan sai annabi ya ce sai bilal ya zo ya kai karan abu zarar gifari da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam hankalin shi a tashi annabi ce ya bilal me faru yace to wani abu ne ya dan da Abu Dharr Ghifari bai kushe ba sai da ya mun gori ce mun tambakar mata shine sai annabi yake cewa a ayyanta hu bi Bazar, ya abazar innaka imru'un ka jahiliya shin zaka aibanta shi da mahaifiyarsa ya kai Abu Dharr lalle kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya baka fahimci addini da kyau ba a fasan gani ku duba irin karfin imani da ilimi da takawa na Abu Dharr amma sai yanzu yana nabi ce in naka imru bika jahiliya saboda ya dan yi wannan kuskuren akan wannan al'amari wanda tun da aka gyara mai wannan bai ƙara mai da abun ba a gani annabi ya ga da ainihin yan aus da khazraj sun zara takobi za su yi yaki annabi ce ma balu da awal jahiliya da uha fa inna amun jina me ya kawo irin wannan da awal jahiliya ko ba ta wari take yi irin wannan da'awa wari ne da'awa na kabilanci da'awa na bangaranci da'awa na yan kasanci da'awa na kaza da'awa na mazhabanci da jahiliya ne ka ce mutum ya kulla kanshi a cikin mazhaba yauwa ni dan malikiya ne duk wanda baya malikiya ba ne ba shi kuma babu ruwa na da sauraron wani hadisin da baya cikin mazhaban malikiya kana cikin jahiliya duk wani hadisi duk ingancin shi yana cikin bukari yana cikin muslim yana cikin kaza in dai ya saba wa mazhabin hannabiya ni ba hannabi ne ya saba ma hannabiya ba ni bashi ko ya saba ma shafi'iya ba ni bashi ko ya saba ya saba ma hanbaliya ba ni bashi to kai ma ka fada cikin jahiliya sannan banda wannan akwai kira zuwa ga irin demokradiyya kace ce mutane su yi imani da demokradiyya jahiliya ne wannan ka zama dan demokrat me ma'ana demokrat aqida demokradiyya ka yi imani da demokuraɗiyya a matsayin tsarin rayuwanka mutum a nan wajen ya mafata musulunci a gani yana ya yi imani da demokuraɗiyya ya yi imani da kwaminisanci ko abin da ya kama da wannan yana kira zuwa gare shi ya shiga cikin jahiliya irin kiran da wasu daga cikin yan ikwanin musulmi suke yi ke wai akwai islamic democracy islamic socialism islamic communism babu wannan ya za a yi a haɗa kafirci da musulunci demokrasi kafirci islam kuma musulunci ta ce islamic kufur kenan na ba za wannan demokrasi tsarin demokrasi kafirci ne tsarin communism kafirci ne tsarin ba'a kafirci ne to duwa wayannan in mutum na kira zuwa gare su cewa jama'a ku yi imani da demokradiyya in dai ya san abin da yake ya san mai demokradiyya ya yi da gaskiya na ba gani. to anan wajen kenan da ce duk yan siyasa kafirai ne ba demokradiya suke yi ba hal kullum wa ba bil kufr wa qal kufr alai shi duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci ya fada masa bai tafsir ko idan mutum ya dauka tsarin demokradiya daidai da tsarin musulunci ko ya fi tsarin musulunci ko shi ne adalci ko kuma kafir abu hukumar jahiliya ke bugun wa man ahsanu min allahi hukuman da qaumi yuqinun ce hukuncin jahiliya ce nema wa ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yakini kuma ana so da ba su fahimta ayan nan da ke cewa wa man ya yahkum bima anzalalla fa ulaika humul kafirun ba yana magana kawai masu demokradiya bane ba da wani zai ce duk mutumin da ya hukunci da demokradiya tsarin demokradiya ya zama kafiri to wanda ya hukunci da mazhabanci ba ya san cewa ga aya ga hadisi ya saba mazhaba zai bishi da bai hukunci bima anzala Allah ko bima anzala al-mazhab sak da fadi amma mutane da ba su gane ba sai wani ya taɓa ta ayan kawai a kotu ne kawai alƙali a kotu ya yi hukunci da wani tsari wanda ba musulunci da zama kafiri lauya kafiri dan mazhaba ba ba wai mai bin mazhaba ba dan ka bi mazhaba bin mazhaba daban mazhabanci daban mazhabanci ka ce duk wani hadisi duk ingancin shi a zuba kwandon shara da da kai hukunci kai hukunci bi ma Allah ko bi gairi ma Allah to fa anta kafir kenan kai ma ku gano wannan ayi baka duk mutumin da ya hukunci ko da da fatawan wani malami ne ko malamin sunna ne yayi fatawa amma fatawan yayi ya gittawa hadisin manzon Allah yayi hukunci bi gairi Allah ku gani saka malaman salaf sun yi tafsilat idan mutum ya fada cikin wani ya hukunci bi gairi manzon Allah dole sai in ya halarta shi ko yana ganin hukunci bibdigai ma anzalallah shi ya zama adalci na musulunci zalunci ne kaza kaza to anan ne ya rida amma an ba haka ba zai iya zama cewa kafirun kafirun duna kufur ko fasikun fiskun duna fisk, ko zalimun zulmun duna zulm babu talazu ba lalle bane idan mutum yana cikin demokradiya ya zama kafiri to wannan shine abinda ikhwanul muslimin ban sani ba abinda sururiya ba sani su ba sa tafsiri maganar nan na ibn kayyim da ke cewa fa alayka bit tafsiri wat tabyin bal itlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha az-zaman wa khabbata al-azhana wal ara'a kull zamani to wannan tafsilat din sune zaka ikhwan ba sa yi yan sururiya ba sa yi yan khawarij ba sa yi yan jama'a tafsir wal hijra ba sa yi masu yin wannan wanda Allah ya dace da su sune salafiyun sune kadai suke bin wannan ƙa'ida na salaf na yin tafsir akan alhukum bi ghairi ma anzalallah kuma yana da muhimmanci yana daga cikin shata layi abin da ya bambanta mu da khawarij tafsir su khawarij suna ɗaukar doran nassin babu ruwan da fasarar sahabbai ina fatan gane wannan suna ka afaici wannan da kyau don wasu ce ma'aika sarakuna nan suna mulki a tsarin demokuraɗiyya sun yi ridda. ke yan salafiya kasu su kafin da ka ce demokradiya daidai yake da qur'ani kawai mutumin da yake fatawan imam malik daidai yake da qur'ani yaya da abin da ya faɗa da kuskure da dacewa shi kenan ko fatawan imam ahmad ko fatawan kaza ko fatawan kaza babu wani malami zaka ce wani fatawan shi qur'ani ne kai kuskure manzo Allah ne kai zaka ce khulquhu alquran eh na'am alwajib بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام irin makarantun da na yadda eh. suna kasuwa lokaci da suke yi akwai islamiyu harkar makarantu kura eh kamar ya kabire wa'annan sufaye ne wa'annan ahalu suna mai yaɗa su eh? harkar abin da ya makarantu haka makarantu wani makaranta kowa yake makaranta shi mana to je ka rubuta makaranta ba ka makaranta ba ka makaranta ka bane ba ka san ɗaliban ka bane duka a cikin makaranta wata ɗaliban ka sai ka tsara wani sai wani wani ku ya koya bayan za ka amshi kakkan makaranta eh? kowa zai karanta amma kuma za a samu mataimaki da mataimaki da ciyaman ciyaman da mataimaki ciyaman za ku dinga yin mitin za a samu soyayya tsakanin juna za ka dinga jin nauyin yi mai raddi to daga baya kuma abin da zai biyo baya na soyayya tsakaninka da shi da kuma in za ka yi wa'azi zai ka dinga tunawa da mataimakinka kada ka yi raddi ya shi sai kun sai ku zo ku na sunna eh? ba je ko a yanzu kamar roman catholic church da protestant wala lokacin da nake karantarwa a nan na na gani masallaci guda ɗaya ne kawai na musulmi duka amma coci guda biyu ne a nan ya a nan nda to zalika masallaci guda biyu a da masallaci daya coci biyu su yan catholic ba su yadda yi mu'amala da yan protestant ba ma'anar protestant kawai shi da kiristoci su ma yan protestant ba su yadda da je su yi bauta a coci ba sai dole ne gwamnati ta ba su coci guda biyu sai dole ne wannan dan protestant wannan su gaban su yayi tsanani mu ba su hada coci ai ba za haɗa kai ba sai to kaza kaza sun yi kaza ba duka sun da sun taru sun taru a wajen kan wajen kan ta hada su waje daya ko amma wajen abin da ya shafi wajen bauta sun ke za hadu waje daya a kan shi abu wanda sun nuna a fili ba yi suke ba ba sa ma ba su na aure sai dai irin wanda irin mumayi a cikinsu a cikinsu ba akwai mumayi ai ina magana ne wannan gaskiya maganar islamiyya nan dai to Allah ne shi taimake mu Eh, da abin da zai sa alaƙan ka yayi karfi da mutum har ya zama to nan gaba ma zai za ku runguma juna ba in kare ga juna a ciya ma ciya ma a zo tokan juna a zauna sauka ba kaje an zauna duk wani kidan da za a yi da wani zikirin za a hmm? da kike ba ka in kare ba ya kuma kana zuwa ana inna lillahi da zai ƙara zaci ga mataimakin ma namu nan ya zo suka zo inna lillahi wa kai kamar su uku gaskiya dole ne in daga kuskure shi na gaya wannan abin da kuka yi na kaɗe-kaɗe da raye-raye da duka girgi ya saba sunna sun kuna da dalili ga ni nan ni malamin salafiya ne na muku yi kai ka ga kungiyar za ta ci gaba to kenan in ka ga kuskuren sai dai kai shuru ku zo mutum tare ka taɓa abinka eh ya kake gani shi ne na eh sun sai shine ka ba abin da amma dai dai yanda kaida yake nan in ka je dai dole in ka je kamar yadda sabai ka ce wa annabi ne annabi ya ce musu kashe dinku da zama akan hanya eh, sai ya rasu la'in da ma yi majalisu na nasa haddasa biya majalisun bane ne mana fira a wajen su in ya kasance labur da zai yi fira a wajen to akwai gadin fasar in kun gama ta za ta wuce ka kalle ta akwai al'amurin maruf wa nahi anil munkar akwai kafin azar Eh, akwai raddu salam in ka za a cuci wani kahara akwai mai da sallama in an yi sallama ka amsa akwai al'amur maru wa nahy anil munkar umarni da kyakkyawan aiki da kuma hannu gami eh, kana ganin za a yi laifi wannan fa zama akan titi da kadai na kuma zuwa saukan su ka je saukan mubtadi'a kawai ka je ka yi shiru ilimin an ce ka dan yi kawai ka ce to alhamdulillah wannan sauka ta yi kyau haka ake so yara su dage da karatu Allah ya muku albarka kai ta addu'a ba wani inkari yaya daga kuna zargin yan siyasa masu cewa ƙasa ɗaya al'umma ɗaya za ku shiga cikin wannan kuma ƙasa ɗaya al'umma ɗaya wuta ko aljanna kenan shi ne an ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya an gani dole in za ku yi mitin tare sai ka ji wani ba za ka yi masa inkari ba gaskiya ba zai yi ba in za ka yi wa sai ka duba baya nan sai idan kowa a misali kowa ya watsa da a yi gefe kuna harkar duniya ce ta hada ba harkar ya za a yi harkar duniya din ba islamiyya ba ne islamiyya addini ne Allah ya tafi yau yau da gobe yau da gobe ya wuce wasa ba magana yau bane kuna tafiya kuna tafiya kuna tafiya nan gaba za ku zama to na ta'awuna fi wata bakna alai ikhwan ikhwan muslimin eh na'am alwati na'am Allah ta'ala lana bi anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa al-uswatu wato Allah ta'ala yana yin bayani gare mu cewa lalle annabinsa shine kyakkyawan koyi shine abun koyi na gari shine kyakkyawan misali annumuza kyakkyawan misali wanda ya fi dacewa wanda ya zan wajibi a bishi wanda ke dawo biyu kuma a yi koyi da shi Allah ta'ala ya ce hakika ya kasance gare mu game da manzan Allah wani irin kyakkyawan koyi ga wanda ya kasance yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe kuma ya ambaci Allah da yawa in dai mutum yana da wannan sifa din yana kaunan Allah da rana ta ƙarshe kuma ya ambaci Allah da yawa to hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare mu game da manzon Allah duk abin da manzon Allah ya yi aqidar mu ibadar mu mu'amalar mu tattalin arzikin mu abin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya gwama yardan shi da yardan manzansa yardan shi da in kana san Allah ya yarda da kai sai ka yarda da manzo Da abin da manzon Allah bai yarda da shi ba to Allah ba bai yarda da shi ba Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu Allah da manzansa suka fi cancanta su nemi yardansu an yurdohu ai an yurdohu ma na gane nan an ce an yurdohu bai hikima a kawo shi mufrad ai tauhidin damirin wallahu wa rasulu a haku an yurdohu alhali an yi adafi ne wallahu wa rasulu a haku an yurdohu ma to Allah da manzo suka fi cancanta su nemi yardansa ka ce su nemi yardansa kamar guda daya idan ya zama dole ka nemi yadda wanne ya zama wajibi a cikin guda biyu na Allah da na manzu gani gani jibo lillahi walil rasul da da'akum in wa kira ku da da'akum wallahu ya yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan da da'akum in ya kira ku shi kadai ne ma waye ya kira daga ciki wata laka adamu min rabbi yi kalimatin fata ba alaihi walam ya tub ala zaujati eh Allah ya karɓi tuban shi banda matan shi ko eh, kaga wannan an kawo wannan ne don a nuna ma cewa Allah da manzo ka fi cancanta su nemi yardan su to duk abin da manzo ya zo da shi daga Allah ne idan ka yadda da manzon Allah kamar ka yadda da Allah ne a gani ya kai tauhidin a dalilin a gani asalin shi wallahu wa rasulu a haku an yurduhu ma illa tansuru faqad nasarahu Allah iz kullu alladhina kafaru thaniyat nayn kitu ma fil gar iz yaqulu li sahibi iz yaqulu li sahibi la tazan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwa ga mutum da yaban da ɗayan shi ɗayan ba so da ka an yurdo kuma in kanu mumini a gari zina ya kiri zuna zaba wal fiddata wala yunfiquna ha fi sabilillah wala yunfiquna ha fi sabilillah ne ko wala yunfiquna kuma fi sabilillah to da akwai irin wannan dan ana so a nuna ma alaka mai karfi tsakanin Allah da manzon Allah ne ba wajen biyayya dole sai ka haɗa guda biyu guda biyu ɗaya ne wa mai yuɗin rasul Allah Allah wa mai yuɗin rasul bakar a Allah duk wanda ya ɗa'a ga manzan Allah ko Allah ya yi wa da'a shi ne dalilin da yasa Allah ya haɗa guda biyu in mutum ce na yarda da Kur'ani, bai yarda da hadisi ba kafiri kawai na yarda da Allah bai yarda da manzo ba sai ka haɗa guda biyu wallahu wa rasulu aka ce dan maka san alaka zaka ce an yurduhu haqqu an yurduhu ba a duhu, ba saka da wannan kaga dan qur'ani zalla dole baka kafirta shi ne to wannan qur'ani zalla ya nuna ba ruwan shi da manzo Allah kuma ya nuna fa sai ka hada biyin in ka rarraba ba musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hmm? kun gane wannan ko dole ne sai guda biyan sun a shi zaka Allah ya haɗa wannan ba karamin balaga da ke cikin wannan yana da yawa eh ja'ala tiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alamatan ala muhammad Allah ya sanya bin manzo manzo sallallahu alaihi wasallam alama ne akan san Allah in ka bi manzo ka kana san Allah ne law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u eh fala sai ce kace in kun kasance kuna san Allah da gaske to ku bi ni ni manzo Allah ku bi ni duk wanda yake yana san Allah yake ba manzo ƙarya yake Allah ba zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku Allah mai gafara ne mai rahama Wani نعم ولهذا na مرجع السلف الصالح wannan ne dalilin da yasa makoma na salafus salih suna jayayya magabata suna jayayya mai makoman su littafin Allah da kuma sunnan manzon sa ba wai kawai ana jayayya ko ma zuwa Qur'ani ba A amma dan Qur'ani zai ce ma ai Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik ka bi abin da aka yi maka wahayi zuwa ga ubangiji daga ubangijinka to shin me aka maka wahayi an ce gaba abin da aka ma wahayi me aka ma wahayi abubuwa biya aka ma wahayi amma wahayin alkur'ani da bayanin alkur'ani fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina idan mun karanta alkur'ani ku bi karatu Allah ne ya saukar da qur'ani sannan kuma bayani daga wajen waye yake wannan bayanin da manzon Allah zai mana kan Qur'ani wane ne daga ina yazo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha baya furta wani abu na san ran ba wani abu bane face wahayi da aka yi masa ashe akwai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ala inni inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu da annabi an bani littafi da misalin littafin tare da shi abokin haɗinsa an ba su baka idan mutum ya ce ya yi imani da ɗaya bai imani da ɗaya ba gaskiya ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ba zai amfane shi ba wallahi ya fita musulunci imamu suyudi ya yi littafi miftahul janna ya ce malaman duniya sun yi ijma'i wajen sa duk wanda ya ce qur'ani sallah zai riki ya yi rida wannan baya bukatar wani ƙarin bayani eh. kama Allah ta'ala kuma yadda Allah ta'ala ya ce tanaza'atu fi shay'in idan kuna fuskegeniya ga wani abu wannan ya fuska ya ce na wani wannan ya ce na wani kuna jayayya kowa yana gani yana da hujja ya za a yi kuma yadda hujja zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ba ce farduhu ila Allah kai ba kaga ce war rasul ai farduhu yanzu to ya za a yi mai zuwa ga Allah idan muna jayayya nake to mu je wa mu je wajen Allah ya raba mana gaddama ya zambi hal yumkin to zai ra'ayi Allah da Allah shi ya ce mu yi shin Allah ya san ba zai yi ba ya ce mu yi mu koma zuwa ga Allah ka ce to mu je mu tai wajen Allah zai rawa mana gardama to me yake nufi ai farduhu ila kitabillah shi ma manzon Allah bayan ya riga ya rasu mu tai wajen shi ya za mu tai wajen shi farduhu ila sunnatir rasul in kuna jayayya farduhu ila Allah ai ila kitabillah farzu ila rasul ay ila sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam an gane wannan amma ba da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kaga mutum ya rike qur'ani da hadisi ya yi imani da Allah ne da rana ta karshe zalika khairu wa asal ta'wila wannan shi yafi alkhairi kuma shi yafi kyawu ga makoma shi yafi kyawu ga akiba na'am بسم الله الرحمن الرحيم الدليل العاشر dalili na goma ala, ta'ala ne inda Allah ke cewa hukumar jahiliya ke bugu shin hukuncin jahiliya ke nema san min Allah hukumar da kawai Wa ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini fahim fila eh inna Allah wasafa al-hukma bi ghayri shari'a bi annahu hukumar al-jahiliya eh idan ana fada tsakanin uwar gida da amarya ana fada sai uwar gida ta ce wannan abin na wani sai amarya ce na wani kawai sai mai gida ya kwace kawai sai ba amarya ba tare da ya yi bincike ba da mai hukunci hukuncin jahiliya ya yi na ba gano wannan ana faɗa da da abokinka kawai baka san mai faru ba kawai sai ka ce kai ne mai gaskiya ka ce abokinka ne mai gaskiya kada ba kai alƙali ne ana kai ƙara kaca abokina ne ke kai a jiya kullum wani kawai kai ne mai gaskiya kai ne kaza da bai hukunci to ya hukuncin wanda ya wannan wa mallam eh? ya hukumi ma anzalar la ya yarda kaga dai duk wayannan sun yi ittifaki akan hukuncin jahiliya ne amma kuma akwai talazum cewa in mutum ya hukuncin jahiliya ya yarda a gani hukuncin jahiliya yana zuwa daga kafirai ne amma duk wanda ya hukuncin jahiliya shine kafiri shi na ji zuwa ikayen na'am kila. idan aka ce lallahu wasu hukuma kuma gairi ba bi gairi shari'a lalle Allah ya siffanta hukunci ba tare da shari'a ba cewa hukunci jahiliya in da mutum ya hukunci ba da shari'a ba sawa'un ya hukunci da constitution ko ya hukunci da ra'ayin kanci ko ya hukunci da ra'ayin wani malami in ma malamin mazhaba ko malamin wani abu in dai kai hukunci da shi wanda ya karo da qur'ani hukuncin jahiliya ne wa hada yani annahu kufr aka rubuka Allah ya hukuncin yi ya hukuncin yin aure da yarinya ba wali yarinya ta aure da kanta ya halatta ya halatta kiyasan alal bai yaya shi wannan hukunci bi ma anzalallahu ne ko bi gairi ma anzalallahu to ya hukuncin wanda yayi wannan imam ne da imma wannan shine maza ba Abu hadifa an yi hukunci da abin da Allah ya saukar ne ko bi gairi ma anzar Allah <laughs> sannan kuma ga shi nan a wannan wanda yi magana da ya ɗan ce wani abin nan yawan ma'ana ka sha kaɗan kaka bugu da nasir bin albani ya kawo a cikin tasiriya wa tarbiya ya ce har yanzu abin mamaki a duniya ba akwai babban malami za ga yi fatawa ka sha kaka bugu jiya kuma a cikin mazan mazahir na aure sunna a gani shin wannan hukuncin Allah ne ko hukuncin ne da ba na Allah ba bigai eh, bi ma anzala Allah ne hukunci ya halatta da shakara ya hukunci dama hukunci in ba izbatu shay'in bi shay'in aw nafi shay'in an shay'in in ka ce shan giya kaɗan ya halatta kai hukunci in ka ce shan giya kaɗan bai halatta ba kai hukunci sai a duba ku biwa hukunci bi ma anzala Allah ina kawo wani gamarin ga fahimtar shugaban kamar yan yukuwa sun soka kawai a kotu ne kawai da shugabanci sun yukuwa sun kaga sun kafin da mutum da su ya hukunci ta hutu ne suna nufin alhali da kudin majalisa da kai da matarka za ka iya hukunci da mahan manzalallah alƙali na iyawa in kuna jayayya ma da kai da wani zagin sahabbai ya halatta yi hukunci zagin sahabbai bai halatta ba kai hukunci inda ka tabbatar da wani abu ga wani abu wannan ya kore wani abu ga wani abu wanda yake ya halatta a zagi Aisha radiyallahu anha ya hukunci sai mu duba bi ma anzalallahu ne in bi gairi ma anzalallahu ne fa ulaika humul kafirun ba su kun zalimin kuna wannan ku? to dole dai sai ka san wannan in ba haka ba kuwa zai ga sai ka ta kallon wasu mutane zai kawai kai wanda kare na kawai alƙali a kotu dan ah, masu yan house of assembly nan ne wa'azin na yake ƙarewa. to shi ma in kana hausa assembly kace ku dawo kuma kan kai da matarka kai da matarka an ce wa malli wannan mandan siga ne lil umum siga ne na umum wa man man ce mausula ko man shardiya A gani in ma ya zama mausula ko ya zama shardiya kuma dukkan gaba ɗaya siga ne na umum in ka ɗauke shi mausula ce am shardiya am duk wanda ya hukunci sannan kuma aka ce bima zalalla shi ma ma din nan ai an zalalla musula ce ita ma am ce duk wanda ya hukunci sannan kuma da duk abin da Allah ya da abin da Allah bai saukar ba bai hukunci da abin da Allah ya saukar ya hukunci da wani abu ya shiga an gani? to kuma duk wayannan gaba daya hukuncin jahiliya ne da wanda ya bi ra'ayin wani malami na sunna amma aka fata wanda ya saba ma sunna ya bi ra'ayin malamin sunna akan fata wanda ya saba ma sunna ya yi hukunci bigayar ma'azalallah da wanda ya bi ra'ayin dan gargajiya ko ya bi ra'ayin wani mutum da akan fadawa cikin kafirci duk dai haka a ga ya ne annahu kafa eh shin wannan yana nufin ya kafirta wal jawab eh idafatu shay eh in an jingina abu zuwa ga jahiliya Allah da ya hukunta ya wasifanta al-hukum bi ghairi shari'a bi annahu hukum al-jahiliya ko Allah ya ce hukunci ba tare da shari'a ba hukuncin jahiliya ne to wannan yana nuna mutum in yi hukuncin jahiliya ya yi rida a wasafahu bi annahu min amali ahli jahiliya yani annahu kufur aljawab anna idafata shay'a ila jahiliya aw wasfahu bi annahu min amali jahiliya la yalzamu minha al-kufr kunali jingina wani abu zuwa ga jahiliya ko siffanta wani abu cewa yana cikin ayyukan jahiliya wato baya lizimtar da cewa a ce mutum ya yi rida a gane wannan ko yawwa halu zalika anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala li abi zar dalili annabi ya cewa wa abu zar babban sahabin manzon Allah dan aljanna tun a duniya lamma ayyara rajulan lokacin da ya aibanta wani mutum da cewa dan bakar mata ya abazar a ayyanta hu bi ummi ya abazar innaka imra'un fika jahiliya lalle kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya eh, ana iya samun mutum salafi tare da shi akwai jahiliya salafi yana da ɗan yana da ɗan bangaranci kaɗan kaɗan haka salafi ne amma yana cewa ba kar a je karatu wajen kowa sai wajen malami na duk wanda ya je wajen wani za mu ɓata da shi ya sanya wala'u wal bara malamin shi kaɗai ba aka bai kun ɓata ko baran baran yaya jahiliya kashi yana da awon salafiya amma ya faɗa cikin jahiliya to ga Abu Zar ba salafi ne sosai amma dan abin da ya na dan bakar mata ka ce innaka imrun bika jahiliya duk daga baya ya tuba ga Allah ya bar wannan abu kuma wasu sa umuran istafaq alaiha ahli istafaq ahli sunna ala adam at-takfir biha yo kamar yanda ya siffanta wasu al'amura shi manzo Allah wanda ahli sunna sun yi ittifaqi akan rashin kafirtawa da ita ba kafirta mutum da ita kuma yayi bayani cewa su ayyuka ne na jahiliya amma ba kafirta mutum da isnatani bin nas kuma bihi kufur at-ta'lib al-ansab wa niyaha ala al-mayyit ko kaga yayi bayanin suka ga nasaba ya kawo shi yana daga cikin amrul zahiriya. wa niyaha ala al-mayyit suna daga cikin amrul zahiriya. amma kuma kafirci ne in an yi mutuwa sai kai ka daga murya kai kuka kai rida ko kai suka ga nasaba ka dan yi kabilanci kabilanci ko dan bangaranci kafirci ne amma jahiliya ne yayi ko نعم أقول فمن قال بالتلازم بين النسبة للجاهلية والكفر أي دون ديك إذا كدوبة زرفن فيكي والناس ناس سلفي أن سلفيون سنة هذا النصوص دي يوم ba أي aiki ناس nasi ɗaya zubar ɗaya duk wanda ya ce akwai talazum tsakanin nisba zuwa ga jahiliya da kuma nisba zuwa جاهلية كافرشي cewa in an ce jahiliya kafirci لازم التكفير بما اتفق عليه أهل السنة على عدم التكفير. يا لازم تكينين يهي تنبيري da abinda ahlus sunna suka yi ittifaki akan ba a tafsiri domin shi huwa ta'ayyir muslim shine aibanta musulmi a ayyarta gobe ummihi ya abazar innaka ibrahim bika zahiriya wa ta'al bil azab da suka game da nasaba da kuma niyaha an gano wannan ku kukan mutuwa daga murya ayi ihu an yi mutuwa wa alaikum lura da saban Allah da mutum yake yi sai ya mutum ya zuba shi ya ce an wane musa akan haka cikin wannan halin in bai sa ba sai ya shiga wani ko kuma a ce duk shi bai saba ba ko kuma a ce duk shika shikan in sun tabbata ga wani in bai zuwa ba shika shikan sun tabbata amma ba lalle ba da kuma mai azaba sai dai yi rinda shika shikan azaba yana iya tabbata ga mutum amma duk mutum da ya sako shika shikan azaba sun tabbata amma da sharadin in Allah bai gafarta mishi ba yana cikin mashi'a ta Allah eh, idan mutum na da yara sai fifi ga wani kan wani ya yi hukunci da gairu ma'an Allah. sai da Allah ne ce ka shadifi ta wani akan wani misali maganar tana da faɗi tana da faɗi bari ga buɗa ta saboda mai mutane suna tsuke tafsirin ne muke tsuke tafsirin ya sa kaga zazzaki ta wa'azi shekara arba'in da wani abu A kan kawai gashi zagin sahabai ba ake a cikin da'awar shi wani ana wani yayin kunci bi ma'an zanen lahu da kaɗe-kaɗen da ake yi da wasu abubuwa don kunci bi ma'an zanen lahu ne ga wasu abubuwa da yawa na bidiyoyi da shirkiya tare da su amma suna nan suna kafirta hukam an gane sai ga ɗan a datti sosai shi yana tunanin kawai sai mutum ya je majalisa zai yi hukunci da gairi ma'anzalalla a gari su suna nan malamin shi'a zai saki baki ya faɗi mangarin da ya gara ma ya tabbatar da wani abu ga wani abu ko ya fura wani abu ga wani abu haɓa annan ba ƴan aljanna ba ne yayi ya yi hukunci a gari ko mutum ya ce da kafurai da musulmai da abu ɗaya ne sai Allah ya ce a sannan da alul musulmi da kar musulmi ina ce al muslim ko al-mujrim kal muslim nayi bai hukunci sai Allah yake malakum kaifa tahkum me ya same ku ya ya kuke hukunci sai Allah ya kira abin hukunci kenan mutanen sai hukunci bi gairbi ma anzalallah am naj'alul ladina am naj'alul ladina tarahu sayyi'at an am hasiba alladhina tarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa Sawa sawa'an mahayahum wa matu za a ma ya hukumu kalmomi mai da Allah yi, Allah yi. da abin da ka tabbata kace kaza kaza ne kalmufsidina fil ard am naj'al al muttaqina kal fujar da ma hal shay'in ma lakum kayfa tahkumun shi ne za ka kawo wannan abin ko sa'a ma ya hukumun sa'a ma ya hukumun eh masu eh bi kuskure ne masu kira zuwa ga maza ba sun fada cikin inda misalin ba maganar tawili sanan suna yin uzuri da tawili da shuba to shi yasa shine dalilin da yasa ba za a kafurta masu takalidi ba masu takalidi ba a ce musu kafurai saboda liqiyami shuba wal wujud li wujudi ta'wil eh akan tawili ne suka fada suka kai kuskure idan mutum ya yi ishtihadi ya dace yana da lada in ya ishtihadi ya kuskure bai wannan lada biyu wannan lada ɗaya misali ya kuskure ya lada na masu rai ne yi, sai eh. ai wannan magana na shi yayi muni cewa hadisi in yayi karo da mazhaba a dauki mazhaba zai iya kai mutum zuwa garin da gaskiya babban hadari gare shi shine magana da muka yi karanta jiya mun karanta wani kwal karatu karatu wanda ya ce wai motsa hannu a cikin tahiya laifi da yana daga cikin kurakurai guda goma wanda ya lissafa a cikin maza ba hanabiya sai ce kamar yadda sabon hadis suke yi masu aiki da hadisi ya san akwai hadisin amma da gangan ya tunkuɗe wannan wai saboda kamar yadda ashabul ga wannan wannan makauniyar biyayya ne kuma haɗari gare ta ne ai al ƙari shi ma ba hannabi ne ce wannan da ba dan lura da halin mutumin da waye waye ba da mun kafirta shi eh ce da mun kafirta shi yawa wa alaikum salam na'am hmm, akwai in yi hukunci din tsawon bai ba in yi hukunci bai gani ma'an zalala yau idan misalin bai halatta ba amma yana yi kawai ya shiga cikin wannan tsari yana bin duk dokan da aka bai amma bai yarda da dokan ba ana kiran wannan istihlalu fi'ili akwai istihlalu qalbi mutum ya yarda da shi a zuciyar shi akwai wanda bai yarda zuciyar shi amma aiki shi ya nuna kamar ya yarda ko yanzu ci yanzu ya rungumi yarinya akan titi yana tafiya kamar ya yarda da abin da zahiri amma ba lalle ba da zuciyar shi ya yarda irin wannan fasiki ne shi an yana ba da goyon baya daga abin da tsarin ya zo da shi amma ba tare da ya yarda da tsarin ba wannan ya zan fasiki in kuma yana yi yana amfani da wannan tsarin in zai zalunce ka sai ya fi constitution sai kawo fashin baki kaza zai kwato hakkin kwaci hakkin ka ya zalunce ka ya zama zalimi shi ne ta haka ne mutum ke zama zalimi in ya zamanto wato ya yarda a tsarin ba daidai ba ne kamar mafi yawan musulmin Najeriya haka suke mafi yawan musulmi na da za su ce maka ai ba dokan Allah bane ko su ba su yi da tsarin ba amma kuma suna da su ake zama zama ayi kaza ayi kaza irin wannan in mutum ya zama baya ma kin abin a zuciyarsa sai shi zai zama fasiki ya kamata ce mutum inda akwai kwayan zarra ya ringa kyamacin abin saka ambaci abin ya zama baya san abin su sun sana so wasu kamar mutumin da yake kallon fim ne yana kallo yana dariya yana tsalle zuciyar shi na sha'awar abin